yau litinin 22 ga watan rabi'in thani hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 4 ga watan march shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfarak wa bayanin firkatin najiya minhum أقائد الفرقة الإسلامية وآراء كبار أعلامها نأبو منصور عبد القاهر بن الطاهر بن محمد البغدادي الله مدوكين سركي يمي ساكيا دا الخيري in ba manta ba mala yana kan yi mana bayanai dangane da abin da ya shafi ƙungiyoyi da suke cikin shi'a imamiyya wanda mun muku bayani cewa shiya imamiya ɗaya daga cikin rafidawa ne kaf masu zagin sabon annabi kuma malam zai bayyana mana yadda suke da wannan karkasuwa har gida goma sha biyar a inda malaye mana bayanin wasu daga cikinsu kaman ita kamiliya ɗaya daga cikin ƙungiyoyin shi'a ne da kuma Muhammadiyya. to yau malam sai ya ce zikirul bakariya minhum za a bayani dangane da shi'a bakariya mun ta muku magana a baya cewa in ka kalli shi'a sai ka ɗauka aƙidansu a kan komi iri ɗaya ne ba haka ba ne yanzu mahadi da suke magana a kai a karatun da ya gaba da kunji su waɗancan muhammadiya ba su ma yadda da shi mahadi a muhammadu ɗan hassan gaba ɗaya a matsayin shi ne mahadi ba haka ne bari ku ji wannan su kuma baƙiriya su waɗannan baƙiriya malice ka duba littafin a tafsir shafi na 22 littafin almilal wa nihal na shaharu satani a shafi jiz'in farko shafi na 165 yace haula ya qaumun saqul imama min ali ibn abi talib fi auladihi su waɗannan bakiriyan sun koro al'amarin jagoranci da imamanci daga kan saidina ali suka biyo 'ya'yan shi har zuwa muhammadu bin ali al maarufin bilbakir har zuwa ga aliyu muhammadu dan ali wanda aka fi sani da al'imamu bakir kun gano wani sunan shi muhammadu al abu ja'afar buna ali buna hussein as buna ali buna abi talibin shi an haife shi hijira na da shekara hamsin da shida ne min hijira mun gane wannan da kyau ko warawa an abi sa'id na khudri wa jabir bin abdullahi thumma kana min fuqaha madina shi wannan Muhammad al-baqir yayi karatu a wajen waɗannan sahabban abu sa'id da kuma jabir sannan yana daga cikin manyan madina shi sa muka ce za mu zo mu tarihinsu za ku ji shi waɗannan limamai sun karantar da wannan zage-zage da shi a suke a kai ne ko ko musulunci suka karantar waƙalu suka ce inna aliyan nassa ala imamati bin hassan su waɗannan bakiriya suka ce shi sayyidina ali shi ne ya ce in ya mutu ɗan shi hassan ya gaje shi wa nassal hassanu ala a akhihi hussein sai kuma alhassan ya nassanta cewa a bayan shi to ɗan uwan shi husaini ya zama imami to tambaya a nan khalifancin da ya ba mu'awuya ita mai matsayinta ko da ya kasance nan ya yaudari su mu'awuya ne sai kuma ya naɗa hassan ai husaini kun gano wannan da kyau ko kuma ya yaudari su husaini sai gina wancan to ko idan akwai yaudara cikin al'amarin shi ta yaya zai zama imani kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan ba gaskiya ne ba suke faɗi amma dai bari maraka sa haka wa nassal husayn shi kuma husayn sai ya ba da nassi ala imamati hiya ali ibn al-husayn cewa bayan ya rasu to ɗan shi ne suna ali dan husain zainal abidin shi kuma ya zama shine imami wa nassar zainul abidina ala imamatu Muhammadu bin Ali al-ma'arufin bilbakir shi kuma ya ce to bayan shi to wanda zai zama imami shi ne Muhammadu ɗan Ali wanda aka fi sani da imam al-bakir shi zai zama imami a bayan shi wa za'amu annahu huwa al-mahdi muntazar su waɗannan shi'a al-bakiriya sun riya cewa shine mahdi al-muntazar kun ga muna da mahdina nawa ƙunga ga ɗauko Saniya sun ce muhammad ɗan hanafiya mahadi ne haka ne waɗannan shi'a alja'afariya su kuma suka ce muhammad ɗan hassan ne mun gani shi ne mahadi waɗancan suka ce almuhammadiya suka ce muhammadu ne haka ne mun karanta jiya sannan wasu kuma suka ce aliyu ne su ne shiya asaba'iyya suka ce na cikin girgije ku kiyaye wannan lissafin yanzu kuma wannan sun ce baƙir ne kun ga ana da mahadi guda na guda biyar kafin aje ko ina suka ce suka kafa hujja bima rawa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abin da aka ruwaito wai annabi qala li jabir ibn abdullah al-ansari wa annabi ya ce ma jabir dan abdullah In innaka talqa kai zaka haɗu da shi fa aqra'ihi minni salam sai ka karanta mai sallama daga gare ni jama'a kun ji wannan wa kana jabir akhiru man mata bil madina shi kuma jabir shine karshen wanda ya rasu a madina min sahaba daga cikin sahabbai wa kana qad amiya fi akhiru umrihi a karshen jabir ya makanci wa kana yamshi fil madina wa yaqul ya kasance yana tafiya cikin madina yana cewa ya bakir ya bakir mata alqaka yaushe zan haɗu da kai jama'a kar ku manta a cikin littafin al'ibar da mashahir ulama amsar duk an tabbatar da cewa bakir ɗalibin jabiru ne ɗalibin abu sa'idin na khudari ne amma kun ji shi a bakiriya sun ce wai da ya makance yana yawo a gari yana tambayin ina bakir ina bakir shi zan haɗu da kai haka fi suke abubuwansu ba su zabga ƙarya ba kunya ba tsoron Allah famarra man fi da sikakil madina wata rana yana tafiya cikin unguwannin madina fana waladhu jariya biyan sai wata karaman yarinya sai ta kama hannun shi kana fi hijiriha wanda shi jabir bakir yana gidanta ne faƙala laha sai ce da ita man haza waya wannan faƙala ta ce haza muhammadu buna ali bunul hussein buna ali sai ta kai ta ce ga wanda kake nema nan shine muhammad ɗan ali ɗan hussein fa dammahu ila sadarihi sai shi ya jabir ya rungume shi a kirjin shi wa qabila ra'asahu ya sumbunci kan shi wa yadaihi da hannayen shi in maƙala sannan ya ce ya bunai ya kai ɗana jadduka rasulullah kakanka manzan Allah ya ƙuri'ika salam ya ce in karanta ma sallama in maƙala jabir sannan jabir ya ce kada na aita ila nafsi ka sanar da mutuwata ni na ji cewa ina gama isar da wannan sakon zan mutu ma tafi tilkan laila sai rasu a wannan daren wai dama an mai jinkiri ne don yi mai don isar da sako kuma ya isar mun gano wannan da kyau ko mali ce hazi ziyada la fiye fi tab'atul ula wannan ƙarin da ya sa ta a cikin baka din nan yace an farko babu ita amma ta tabbata sun faɗa haka cewa a wannan daren ya rasu cinda ya isar ma Jabir sakon annabi a Bakir wa hujjatuhum fi haza hujjansu su waɗannan bakiriya anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'atha cewa annabi ya aika yi ƙarewa alaihi salam yana mai karanta mai sallama fadalla ala annahu mahadiyul muntazar wannan sai yana cewa shine mahadi kulna kaga aqidan su kenan ko to malam ce mu kuma sai muka ce masu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama li umar wa ali ai annabi ya ce ma umar da sayyidina ali aqri'a anni waisan salam ku karanta ma uwaisu sallama a madadina walam yujar zalika kaunuhu mahadiyal muntazar ta kuma shi cinda in dai aikawa da sakon sallama ne wani sabi ya karanta ma wani ya zama mahadi to ya kamata uwais dan amir alƙarni shi ma ya zama shi ma mahadi kenan waqad to sai ke cewa walam yujar zalika kaunu madil muntazar wa qad tawatarat riwayat bi mautil baqir alayhi salam ruwayoyi sun zo masu yawa da suke tabbatar da cewa baqir ya mutu kama tawatarat riwaya bi qatl uwais kamar inda ruwayoyi suka zo masu yawa cewa uwaisu an kashe shi wala yasihu intizaru wahidin minhuma ba'da mautihi kenan ba sa jiran kowa kenan yanzu imaman shi a sha biyu a wajen baƙiriya daga kan wannan ya ƙare kun gano wannan nake ku so da su suna jiran ma hadiyil muntazar shine kenan lokacin da baƙir ya dawo a ariyawansu, to shine zai haifi sauran 'ya'yan da za su cika zugan imamanci guda goma sha kaza da suka ambata kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to akwai daga cikin yan shi'a wanda zamu zo zamu karanta za ku ji akwai wanda su sun dauki uwaisa fa duk da baya cin ahalal baiti sun ce ma shi ne mahadin ba sai da ya mutu ba shi ne gashi a ƙasa mala yace Uwais dan Amir alƙarni ya ce min Yaman min Murad sakanal Kufa ɗan ƙabilan Murad ne dan ƙasan Yaman ne ya zauna Kufa wa kana abidan zahidan malami ne mai zuhudu kun gano nan da kyau ko da yanan fadila mutum ne mai addini mai falala waqtalafa fi Fati malamai sun yi sabani dangaren da mutuwan shi kuna fahimta ko sun ce ya mutu ne da kanshi wasu sun ce kuma kashe shi akai wasu sun ce kuma an neme shi an rasa ne to waɗanda suka ce an neme shi an rasa suka ce shi ne mahadi kun gano wannan da kyau ko aga suka shirya tsiyan nasu Allah ya kiyaye to kun ji waɗannan ba ƙariya ko zikrun nawawisiya sai kuma annawusiya malam ya ce su annawosiya ɗin nan karanta littafin tafsir shafi na 22 da milal wanne al na shaharu satani da makalatul islamiyyin Waqti lafil musallin na abul hasan Wahum ashari wahum atba'u rajulin min a halal basara su mabiyan wani mutum ne ɗan basara kana saba ila nawus ana danganta zuwa ga nawus biha wa huwa su ƙunar imama ila ja'far sadiq su suna koro imamanci zuwa ga jafaru Sadiq ne kun gano wannan da kyau ko su sai su ce Ja'far Sadiq shine Abu Ja'far Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq bin Abi Ja'far Muhammad al-Baqir su ba su yadda da Muhammad al-Baqir cewa shine Mahdi ba sai suka ce ai shi Muhammad al-Baqir yana da mai suna jafaru Sadiq su waɗannan na Wusiya din kenan bi bakir alaihi suka ce ah to ai bakir ne ma ya ce bayan mutuwan shi to shi sadiq ya zama shine imam wa za'amu annahu lam yamut suka ce ina ai sadiq bai mutu ba wa annahu mahdiyul muntazar suka ce shine mahdi yanzu mahdi nawa kenan eh mahdi ya kai shida ko to mahdi shida kaga kowa daga cikin imaman shi a ba wanda ba a ce shi mahdi bane ko kun gano wannan babu shi akwai wanda suka ce Hussein fa mahadi ne suka ce ba kashe shi aka yi ba shedan ne ya suranta da suran shi waɗancan da suka zo kashe shi suka ɗauka shi ne sai suka kashe shi da suka kashe shi yana nan zai da ƙarshen duniya shi ne mahadi shi zai haifi sauran 'ya'yan gaba ɗaya guda tara da za su cika imamai guda sha biyu domin ali ya yi imamanci alhassan ya yi to ai ali bi a eh, husaini bi yi ba kun gano wannan da ke ko don zamanin shi ai ba shine imamin zamanin shi ba a zamanin da yake raye muawiya da yazidi ne shi bi yi ba to sai suka ce to ya ya fake ne zai dawo in ya dawo zai yi imamanci kuma zai yafi 'ya'ya tara da su ma duk zasu kuma shine mahadi <laughs> jawabin gano wannan da ke ko kowa ma mahadi ne kai ma yanzu kawai da za ka samu kuɗi kai ta ba su an jima za su iya sha kai ma Hadini, ko kuma ka iya surutu ka ƙware wajen iya ƙarya wallahi shi an samu wasu ce kai ma Hadini. kaga dai kowa ma an ci Ja'far Sadiq ma ma ne wa za mu annahu lam yamut in an tashi ma ƙarya sai a ce baka mutu ba kana nan ka shiga wani kogo kun gano wannan kyau ko wa anna alladhi kana yabtadi lin nas lam yakun ja'faran wanda yake bayyana wa mutane da ake ganin shi nan ba shi bane wa inna ma tasawwara lin-nas fi tilka sura wa yana bayyana wa mutane da wata sura ne wa dhamma ila hadhihi al-firqa qaumun min as-sab'iyya to an hada waɗannan kungiya na nawusiya da waɗancan sab'iyya fa za'amu jami'an sai suka riya anna ja'far kana aliman bi jami'i ma'alimid din kun san su saba'iyya su suka ce aliyu ne mahadi kun gano wannan da kyau ko me yasa suka ce shine mahadi saboda hassan yayi masa laifi ya dauki imamancin gidan ya karya mai kafa ya ba muawiya to saboda haka yanzu ali ya koma mahadin shi yanzu ali in ya dawo shi zai yafi yaya nawa sha ɗaya duk za su imamanci a bayan shi yanzu kun ga an goce hassan da husaini kenan kun gano wannan suka ce shine mahadi to amma still sai su waɗannan saba'iyya sai suka ce shi wannan ja'afaru sadiq to babban malami ne wanda yana da dukkanin ilimomi sai suka hada kai wajen bashi katin ilimi da su da nawusiyya suka ce kana aliman bi jami'i ma'alimi din yana da dukkanin ilimomin addini min al-mu'allaqat wa shari'a da duk abin da ka sani na rayuwar duniya da shari'a fa kai qila wahid minhum shi yasa duk in ka samu ɗan shi'a ka ce mashi mata taqulu fil qur'an me kuke faɗi dangane da alqur'ani Au fi ru'uya ko mafarki au fi ghairi zalika min usuluddin ko ma menene na hadisi ne ko wani abin da ya shafi ilimin addini Au fi furu'ihi ko abin da ya shafi ilimin fiqhu ya ƙulu sai ce a ƙulu fi ha ma ya ƙulu hu jafar sadik sai ce jafar sadik ya ce fa yaqallidunahu sai su ta kallidince ce ya ce shi sa karanta littafan shi'a duka ba wanda ya sha ƙarya a cikin yan shi'a irin Ja'far Sadiq komi sai a ce eh, Ja'far Sadiq ya ce komi kala Ja'far kala Ja'far kala Ja'far kun gano wannan da kyau ku? suka ce ya san komi sai suka ce shi ne mahadi sai zikiro shumaitiya, su waɗannan shumaitiya karanta littafin A شافي shafi na أكو da makalatul islamiyyin na Abulhassan hassan da almilal wa da alhiwar al'ayin da atakadatul alfirkatul musulmin diddai sun kawo dan bayanai a kansu to su shi mai tsiya ɗin nan su ma duk yan shi'a ne yanzu kaje ka samu waɗannan yan shi'a da suke iskanci a gari ba mutum ɗaya ma da ya san waɗannan fa sha ɗauka wannan shi a ƙwaya ɗaya da aka zo aka yi mata sun ɗauka ita kenan kuma wannan mahadin da ake ta masu ihu na ɓangare ɗaya sun ɗauka shi ne in za ga muna da mahadi guda nawa eh guda shida in mun haɗa da Hussein ya zama nawa in mun haɗa guda bakwai akalla zuwa yanzu kawai ana da mahadi bakwai innahum lafi qaulin ku yufaku anhu man ufik kutilal kharrasun Mala ya ce wa hun mansubuna ila Yahaya bin Shumaid ana danganta zuwa ga Yahaya ɗan Shumaid ne wa qad saqul imama bi tariqin nas suka ce imamanci ta hanyar nasi ya to ya to min Ja'far daga Ja'far bin Sadiq ila ibnuhu Muhammad bin Ja'far suka ce zuwa ga dan shi Muhammad dan Ja'far wa qarru bi mauti Ja'far suka ce ba wani Ja'far ya mutu wa za'amu anna ja'faran awsa biha libnuhu muhammad suka ce ai ja'far ne ya bar wasiya cewa ɗan shi muhammadu ya hau summa aradul imama fi auladi muhammad sai suka ce to imamanci ya koma kuma kan ‘ya'yan Muhammadu bin Ja'afar, wa za'amu annahu mahadi suka ce annahul muntazar shi ne wanda ake jira, min waladihi kun gano wannan da kyau ko ɗaya daga cikin ƴaƴan shi towa ba su faɗi ba domin lokacin da shi Jafar suka ce ya rasu sai ɗan shi Muhammadu ya hau to sai imamanci ya koma ƙarƙashin ƴaƴan Muhammad ɗin kaga ba su yadda da Jafar Sadiq shine mahadi ba ba su yadda ɗan shi Muhammadu shine mahadi ba ɗaya daga cikin ƴaƴan shi to wanne sai suka ce shi an ɓoye sunan shi kun gano wannan saboda ana farautansu to shi bai fito karara ya shahara da wannan mahadiyancin ba to amma dai shi ne mahadi kun duk wani imami da ya biyo bayan shi ba sai dai imami ba ne kun gano wannan da kyau ku yanzu kaga 'yan shi'a da kansu ne suke magayyan imaman saraddi yanzu waɗanda suka ce aliyu ne mahadi to ba su yadda da Hussaini da Hassan da sauran duk Zainal na kaf a matsayin imamai ba za a yi sababbin imamai ne idan shi Ali ya bayyana waɗanda suka ce Husaini ne mahadi to duk sauran 'ya'yan shi da suka biyo baya ba su yadda da imamancinsu ba kaf sai bayan Husaini ne zai hafi 'ya'yan da za a zama haka kun gano wannan waɗanda suka ce bakir ne su ma haka suke waɗanda suka ce sadik ne su ma ba su yadda sauran imaman da suka zo bayan su ba gaba ɗaya zai ka ce ma ɗan shi an yau to kai da kake shirman banza nake lissafo imamai a duniyar shi amma ba ku yi da imaman ku ba ku iku kun gano wannan kaga ba ka da bukatar sai ka je ka nemo wani karatu can wanda za ka zo ka buga mu wani shi a misali da shi karatunsu za ka ɗauko nasu da kansu ka ce gashi nan kura ta ci kura da kanta kun gano wannan in ka ce ba ka yi da waɗannan imaman ba kaf ba ka yi laifi ba in an tambaye mai dalili ka ce shiya imamiya ne suka ce karin yadda da su an ce menene suka ce to kai ka kasa gane wane ne imami wane ce wane ne wane ce wane ne wane ce wane ne kuma yanzu fa mun ɗauko maka misali ɗaya ne na saɓanin da suke da shi a kan mahadinsu kun gano wannan to za mu zo ku ji saɓani tun daga kan hassan suke da shi har kan wannan mahadi na ƙarshe wanda ma ba a san shi ba kun gano wannan da kyau ko wanda aka ce baban shi ma bai taɓa haihuwa ba wata baiwa ce ta haife shi a kwiɓi kun gane to za ka zo ka ji duk suna da saɓani yanzu a zamanin jafar sadiq za ga akalla mutum goma shi a sun farfasu kowa ya ja nashi waɗannan ma ba su ma yadda imami bane su sun kafa nasu ne wannan ma ba su yadda kaza ba su ma sun kafa nasu haka ba ziki kuma su waɗannan imaman da ake ta magana a kansu fa har wanda su wasu suke karambani cewa wai su ne mahadi mahadi mahadi din in ka kalli tarihinsu wanda za mu zo muku nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba kamar fa limaman masallaci ne yanzu wannan masallacin ba yana da malamin da ke karatu ba in gaji wani masallacin ma na da shi haka in gaji wani masallacin ma na da shi haka to kawai sai ja zugan almajiran shi shikenan sai a ce an je an yi fito na fito da sarakunan gargajiya kuma sarakunan gargajiya suna da mabiya da yawa kuma suna da makamai sai su karkashe su sai a kashe shi sai su komo waɗanda suka tsira da ƙyar su tafi wani ƙauye su yi jinya sai sai ba kashe shi ba yana nan ya shige kogo na waje kaza shine mahadi da zai bayyana duk da haka ba suke ta kirkiro abubuwan ba abin da harka ce ta kere to amma da yake su malaman shi'a ne suna tsafi duk wani wanda ya je ya matse sai sa tsaface shi ko ya ji gaskiya ba zai ba wa in yaro sabila rushidi la yattakhizuhu sabila wallahi ba zai ba za yi mamaki ka zauna ka ƙure shi yadda zai yi ya rasa yadda zai yaga gaskiya ba zai ɗauka ba wallahi ba zai ɗauka shi sa suka tabbatar da wallahi suna masa tsaface-tsaface don su riƙe su akan abu shi za kai ma sai ka kiyaye a azkar na safe da yamma Allah ya kiyaye zikirul ammariya sai kuma ammariya daga cikin imamiyya su ma suke kan littafin maqalatul islamiyyin da tafsir da al-milal wan-nihal za ka samu bayanai sosai a kansu su waɗannan amariya ana ce masu aftahiyya kun gano wannan ko amariya ko kuma ce masu aftahiyya duk wannan sunayensu ne kun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi malaminsu wanda ake mashi wannan lakabi da aftahiyan za ku zo ku ci wa huwa mansubuna Ilaza, za'imin minhum yusamma ammaran suna dangantuwa zuwa ga shugabansu da ake ci mashi ammar wahum yasuquna al-imama ila ja'far as-sadiq suma suna koro imamanci zuwa ga ja'far as-sadiq ne summa za'amu anna al-imam ba'dahu sai suka ce imami a bayan shi waladuhu abdullah dan shi abdullahi ne ko koma baya su shi mai tsiya suka ce bayan ja'far as-sadiq wane ne imami cin ‘ya'yan shi suka ce Muhammadu ne ku karanta gashi nan yi Muhammad sai imamanci ce koma gidan ɗan shi Muhammad su kuma wanda suka ce a Abdullahi ne sau sa da ‘ya'ya da yawa kasancewa sa da ‘ya'ya da yawa wani sai ya ƙibin uban sai ya baɗan kun gano wannan nake ko wasu kuma sai su bi ‘ya'yan su karkasu kowa ya ja shi to da haka ne ba ke ta wannan shirman kuma aka ce ka rike a matsayin addini ko kuma dai a ce kai ba musulmi ba ne wa kana afdahir rajlaini yana da faska faskan kafafuwa ne wa li hadha qila li atba'ihi aftahiya kun gano wannan nake ku da wannan ake ce ma mabiyan shi mabiya masu faska faskan kafafuwa <laughs> jawabin gano nan da ke ku shi ga taka ne sauran da basu yadda ba ai akwai wanda basu yadda da shi ba to ƴan wancan fatin su ne suke kunduma mai zagi irin wannan kun gano wannan da kyau ko wanda suke cikin wancan fatin Allah madawake sarki ya sa mu dace zikirul ismailiya akwai ismailiya daga cikin suma imamiya ne jama duk ana sa dan tsakura muku ne akwai inda za a zo a yi magana dan duk kusan ina ana muku karkasuwan su ne ba a zo magana ka akidin su ba fa duk zai kuma zai raddi shi ma nan dai ka san su ne kar wani ya zo maka ƙarya a ko'ina kana da ilimi a kai to su kuma waɗannan ka karanta littafin makalatul islamiyya an yi bayani a kansu da almilal wa nihal wa ha'ula imama ila ja'afar su ma waɗannan suka koro imamanci zuwa ga ja'afar wa za'amu annal imam ba'dahu ibnuhu isma'il suka ce bayan shi to ɗan shi ne isma'il kun ga 'ya'yan shi guda uku na farko muhammadu na biyu abdullahi na uku isma'ilu an <laughs> gano wannan da kyau innahum lafi qaulin muktalif in aka bi wannan lissafan to sai kaga imaman shi'a sun kai saba'in don waɗancan sun wari sha biyu su ma waɗannan sai su wari sha biyu waɗancan su ma sai su wara su ma suka ce a su gaskiya za su bu tawagan ɗan shi ismailu ne wa tarqa haula'i firqatayn to su waɗannan da suke bin Isma'il sai suka su gida biyu firkatun muntadira li Isma'il bunu Ja'far ɗaya ɓangare sai suka ce Ismail ɗin shi ne mahadi suna jiran shi yanzu mahadi ya zama nawa E, takwas ma ittifaqi ashab tawarikh ala Ismail fi hayati abihi tare da cewa malaman tarihi sun ce shi Ismail ɗinnan nan tun Jafaru Sadiq na da rai ma ya mutu amma kaji sun ce shi ne imami ko ma shi ne mahadi da gane duk harkan harkan banza ce na biyu wa firkatin kalat ɗaya ƙungiyar suka ce kanar imam ba da ja'afar siftuhu muhammad bin ismail bin ja'afar suka ce ba wani bayan shi ja abin nan ja'afar sadiq jikan shi ne ɗan ismail shi ya zama imami shi ismail ɗin ma bai zama ba haisu inna jafar nassa ibnuhu isma'il lil imama ba'adahu suka ce ja'far ne ya ce in ya mutu ɗan shi isma'il ya hau ba muhammadu ba ba abdullahi ba falamma mata isma'il fi hayati abihi lokacin da isma'il ya mutu mahaifin shi na da rai mun gano wannan kyau ko alimna annahu inna ma nasaba ibnuhu isma'il lidilalati ala imamati ibnihi muhammad bin isma'il wannan kai tsaye sai nuni akan cewa ɗan shi abdullahi muhammadu shi zai zama imami saboda an nassanta mahaifin to da ya mutu ba wanda zai hau karagan mahaifin sewa sai dan shi sai mukamin sai ya tashi daga gidan ja'far sadiq sai kuma gidan ɗanshi shi kenan sai wancan sai zama shine imami kenan da lissafa imaman muke yanzu fa sun kusan goma sha kun gano wannan da kyau ko wa ila hazal qawl malat ismailiyya min al-batiniyya to mala ya ce da wannan fatawa ne aka sami ismailiya daga cikin shi'a baɗiniya za mu zo mu ji su suka karkata suka ba da fatawa wa sanazkuruhum fi il al malin yace za mu zo mu bayyana su a cikin ƙungiyar gullatu haka zo ka je su ma haka suka ce ɗan Ismail shi ne ya zama imami dan Ismailin ya mutu a rayuwar mahaifin shi suka ce Abdullahi da shi Muhammadu duk ba su zama imamai ba amma kuma da su ake lissafawa shi sai kamata ku kiyaye waɗannan abubuwan suna da muhimmanci ka san su domin in ka rushe mahadi a cikin da'awan shi'a ka wargaje wannan tsarin imamancin ba fa abin da za su ƙara faɗi ba domin waɗannan su kuma ka ji gaba ɗaya ɗirkaniya ne da saɓani Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum